na al'imamun nawawi alaihi rahmatullah a satin da ya gabata mun karanta hadisi mai lamba 256 a cikin wannan littafi inda muka yi bayani wata baiwa Allah mai hilman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance wato ta zan babu ko ya zan babu annabi alaihi salatu wassalam ba sanar da shi ba har aka yi ma wannan baiwan allah ko bawan allah sutura sannan kuma aka bisa ta bayan haka annabi alaihi salatu wassalam da ya lura cewa ba ta nan ko ba shi nan annabi ya tambayi game da labarin wannan baiwan allah ai suka ce ma annabi alaihi salatu wassalam ai ta zan babu har mun yi mata sutura mun bisa ta annabi alaihi salatu wasalam ya ce ku nuna mini inda kabarin yake aka nuna min annabi alaihi salatu wasalam kabarin sannan kuma annabi ya yi mata sallah annabi alaihi salatu wasalam ya ce allah ta'ala na haska kama mutane kabarinsu a lokacin da ya yi ma wato mutane sallah saboda wannan kabubura suna cike da duffai ne a kan masu za mu tashi a hadisi na gaba hadisin musama. رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن أسامة رضي الله عنه أن كربو لغا أسامة ابن زيد الله قال مسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ الله سيرا دا أمن شاء الله ستبتا قريش ياتي قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه إمام البخاري ده مسلم كاتفاق ورفد دون حديث ما لا عن أسامة رضي الله عنه أن كربو حديث أن أسامة الله قال مسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce Kumtu ala babil janna na tsaya kan kofar aljanna fa idza ammatu man dakhala hal masakin she ga mafi yawanci wanda suke shiga a gida aljanna sune miskinai wato talakawa wa'anda ba komai bane wato a rayuwarmu na duniya nan wanda ake girga cewa su ba kowa bane ba annabi yace da ya tsaya kofa aljanna sannan ga masu shiga aljanna su ne talakawa daga cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'annabi ce wa ashabul jaddi mahbusun sannan su masu tsayi masu matsayi manyan mutane sannan su an riga an tsare su kuma a talakawa su su riga sun wuce sannan su kuma wanda su ne manyan mutane da muke gani a kasan duniya ko a garin wato a rayuwarmu na duniya su ne manya ashe ba haka bane ba a wurin Allah subhanahu wataala ba su ba ne ba manya masu shiga aljanna a wurin Allah ran tashi alkiyama ko za su shiga ma ba su bane mutanen farko ana talakawa wanda ba tun ba a san da su ba su ne wanda suke shiga aljanna mafi yawanci daga cikin su sannan kuma masu matsayi su kuma har rike su duk wani mai matsayi da wahala kai tsaye ji shiga gida aljanna kowane irin matsayi ne gare sa don Allah ya dora maka matsayi a duniya sha maka hisabi ran tashi alkiyama sha maka lissafi ran tashi alkiyama shi sa ya kamata mu yi hankali yau saboda matsayi ba abinda mutane ba su yi za a shiga gidan boka za a yi yanki-yanki saboda samu matsayi za a kulla mu juna sharri za a mu juna kazafi saboda samu matsayi saboda samu wato eh, yabun mutane a ce shi ne wani a cikin mutane ba abin da ba a yi to ka zan babban mutum a duniya gashi kuma gidan lahira an tsaye da kai za maka hisabi kan abin da ka samu na duniya annabi alaihi salatu ya ce wayannan mutane kuma an rike su sannan ya ce gaira na ashaban rika da umira bihim ilan na tare da cewa su mutanen wuta an riga an tafi da su gidan wuta dama wani suka shiga suka cancanci shiga wuta an riga an tafi da su dama eh, mutanen da ba su yi kirki ba babu wato babu tauhidi babu aqida shirka da kafurci dama da sun zo gidan lahira babu wani abun da za a yi da su gidan wuta ne jiret gidan wuta ne jiret haka ne annabi ya ce wa kuntu ala babin nar sannan kuma na tsaya kan kofar kofar wuta gidan wuta kenan Allah tsare mu eh, annabi ya ce fa idza amatu man dakhalaha an-nisa' shiga shi kuma mafi yawancin masu shiga gidan wuta kuma su ne mata to magana ya zo muttafaqun alai hadisin imam bukhari da muslim suka ittifaki akai annabi alaihi salatu wassalam ya yi bayani wato a wani hadisi daban dalilin da ya sa mata ne za su kasance mafi yawancin mutanen gidan wato mafi yawanci wani za su shiga Eh, wato eh, gidan wuta annabi alaihi salatu ya yi daga cikin sa saboda suna butulci suna butulcewa wato mazaje su za ka yi shekara dubu kana kyautata mata rana ɗaya ba ka yi ba daidai ba za ka manta wannan gaba ɗaya wannan rana wato dalilin wannan abu guda da kai koli shi guda da kai duk wani abun da kai a baya ya zan banza ke Allah ta'ala ya sa mu kiyaye shi yasa wa'azi ne daga mata ya kamata a kiyaye mata mutane allah kamar da ake cewa ko in ba su ba gida su kan yi wa kuma gida ya lalace allah ta laye munar kariya da tsari ma da ce waljaddu abinda ake nufi da aljaddu bi fatihil jim da yi majimin fataha alhazzu walgina da ce wanda suka samu masu rabu sannan kuma da wadata masu matsayi da wadata su ne ake nufi da aljaddu wa ashabul jaddi mahbusun lokacin da annabi ya ce masu matsayi da wadata kuma an rike su ga talakawa na wucewa su kuma an tsaye da su wala wa qawluhu ma nace wa qawluhu mahbusun ni annabi alaihi salatu wassalam mahbusun an rike su ay lam yu'dhanu lahum ba'du fi dukhulil janna mana ba ba su izini ba na shiga gida aljanna yana an tsaye da su saboda lissafi saboda hisabi shi an gama hisabi da lissafi wanda yake tance shiga gida aljanna haya fa biha wa ni'ma wanda kuma ba haka bane hukunci ta rike shi Allah ta'ala tsare mu shi hadisi na gaba wanda shine hadisi na karshe a cikin wannan babi mala yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ta'ala ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun babu wayanda suka yi magana akan wato zanin goyo jarirai shirye yaton jarirai guda su kare ne wanda suka yi magana a lokacin da suke lokacin jarirai wato lokacin da ba suka su magana ba al'adance musan cewa kamar yadda allah subhanahu wa yake halittar mu in an haifi jariri ba kai tsaye ke fara magana ba shi ya ɗauki lokaci shi ya kai wasu shekaru na rayuwarsa sannan yake fara koyon magana koyon magana ba ma yayin magana daidai kai tsaye ma a ji abin da yake faɗi ba koyo zai fara faɗi wasu harufan ya fara faɗi su wala Allah na kusa da shi shi zai gada abin da yake nufi sannan in wani daga nisa ne shi an ce me yake nufi wa me yake nufi sannan wani kusa yi bayani ba kai tsaye zai fara magana maganan masha ya koyi amma akwai wayanda Allah subhanahu wataala ya kaddara musu yin magana tun lokacin da suke jariri dama shi Allah subhanahu wataala duk wani abin da ya ga dama yi yake yi kuma babu wanda ya sai tambaye sa me yasa kake yi haka Allah ya kaddara a cikin wato abin da ya kaddara na rayuwar bil'adama cewa irin wannan yanayi da yaro ke samu ko jariri ke samu kansa a ciki bai isa yi magana ba saboda lokacin magana bai kai ba amma cikin wannan shi mu samu Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda wayansu daga cikin wannan ka'ida ko wannan wato yanayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya fidda wayansu daga cikin wannan su yi magana saboda ya nuna muna shi Allah ta'ala yana nan kuma zati sananan sannan kuma shi mai iko ne akan komai to annabi alaihi salatu wasallam ya ce lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun wato wanda suka yi magana lokacin da suke jarirai wato mutane guda uku ne kawai bayan guda uku nan babu kowa ko da yake a wani hadisin akwai wani daban da aka kari amma a wannan hadisi annabi ya yi magana a kan mutane guda uku farko annabi ce isa bin maryam annabi isa dan maryam wa sahibu jurej sannan jaririn da ake ce ma sahibu jurayj sannan wa kana rajulan abidan annabi alaihi salatu wasallam ce wannan wannan da ake nufi da juraij mutum ne mai bautan Allah bawon Allah ne salihi fattakhadha sawma'atan sai dauki abin da kace masawma'a ko bukka ko rumfa da yayi bayan gari saboda ya kebanci kansa ya bauta samu Allah subhanahu wataala wannan shine mutum na biyu mutum na farko Isa ibn Maryam Isa annabi Isa dan Maryam Allah ta'ala ya kawo kisansa a cin alkurani a lokacin da nana maryam alaihassalam ta dauki cikinsa dama Allah subhanahu wataala ya ya haikato mana labarin ta a alkurani ta dauki ciki ba tare da wato namiji ba haka ne Allah ta'ala ya kaddara ya ko malaika jibril ya yayi busa sannan kuma ta dauki ciki ita kuma wannan baiwa Allah tana nan tana hidiman masallaci ne sannan kuma ga ciki ya zo kaga mutanen gari an samu abin faɗi kenan baiwan allah tana cikin gari tana ciki tana hidiman masallaci kuma ga ciki ya zo ya an kai ta samu ciki to kaga allah subhanahu wataala da ya tashi wanke ta sai ya wanke ta ta hanyar jaririn ta haifa shi ne isa ibn maryam don sun ce mata lakar jiti shay'an fariya ya ukhta harun ma kana abuki mra sau'in wa ma kanat ummuki baghiya <clears throat> a lokacin da ta kawo wannan ana yabonta da cewa ai dama babanki ba mutumin banza bane sannan kuma mahaifiyarki ai ba karuwa bace ba mana ana tuhumta kenan ta zo da abin da wato ta zo da dan zina ita kuma ta lamari daga Allah subhanahu wataala ne abinda ta yi bata ba su amsa ba fa asharat ilayhi ta yi nuni zuwa ga wannan da ta haifa shi ne isa ibn maryam suka ce da ta kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi mu yi magana mu yi magana ma dan jaririn da aka haifa yanzu ta yaya magana ya zo ki yi muna bayani kina nuna mana jariri me jariri zai mana me zai ce mana wani jawabi zai bamu Allah ta'ala a cikin ikonsa shi ba sa bakin magana abin da ya ce musu inni abdullahi ataniyar kitaba waje na biyan. waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yakun wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyyan a lokacin da ta yi nuni zuwa ga abin da ta haifa shi ne annabi annabi isa alaihi salatu wasalam shi ce musu inni abdullahi ni ɗan nan da kuke gani bawon allah ni ne ataniyar kitaba ya bani littafi waja'alani nabiyya sannan kuma ya sanya wato ya sanya wato ya sanya ni annabi na kasance annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu sannan ya sanya ni mai albarka duk inda na samu kaina a cikin rayuwa duk inda na samu kaina a cikin duniya wa wasani bis salati waz zakat ya bin wasici wasiya da in kiyaye sallah sannan kuma in ibada zakka ma dumtu hayya matuka ina rayuwa matuka ina rayi wa barra bi walidati ya min umurni kuma da ima mahaifiyata biyayya to kaga wannan shine maganar da annabi Isa yayi lokacin da yake jariri don an tuhumance mahaifiyarsa Maryam alaihi salatu alaihi assalam Allah subhanahu ta'ala ya wanke ta ta hanyar yin bayani a batun gabakin abin da ta haifa shine isa isa bin maryam to wannan shine mutumin farko wanda ya yi bayani lokacin da yake jariri isa annabi alaihi salatu wasallam ya ce wato wayannan guda uku isa maryam isa dan maryam wa sahibu jurayj sannan shi kuma sahibu jurayj shi ma ga labarinsa annabi alaihi salatu wasallam ya koro labarinsa ya ce wa kana jureju shi wannan jureju rajulan abidan wani mutum ne mai bautan Allah mutum ne mai bautan Allah fattakala sau ma'atan shaidu ya riki wato wani rumfa ko ya gina wani rumfa ko buka saboda bauta ma Allah subhanahu ta'ala mana yayi nisa da mutane ya koma bayan gari ya gina rumfansa ya yi wato ya yi rumfansa saboda ya soro ciki shi kadai yana bauta ma Allah subhanahu ta'ala ba zai soro tare da mutane ba annabi ce fa kana fiha sannan shi kuma ya kasance a cikin wannan sauma inda yake bauta ma Allah subhanahu ta'ala fa atatuhu ummuhu shi ga mahaifiyarsa ta zo masa wata rana ta kama masa ziyara wa huwa yusalli daidai wannan lokaci kuma jureji na sallah yana sallah faqalat shi mahaifiyar ta ce ya jureju ya kai jureju Fakada shi jureju ya ce ya rab ai ubangijina ummi wa salati in amsa ma mahaifiyata ko na ci gaba da sallah mana ibada yake yana sallah ga kuma mahaifiyarsa mahaifiyar ta zo wanda wato tana da tsada a cikin rayuwarsa tana da daraja a cikin rayuwarsa tana da kima a cikin rayuwarsa ga shi nan ta zo ta kira sunansa jureju ya kai jureju ga jureju kuma a cikin sallah jureju ya ce ma ya allah gashi ina cikin sallah kuma ga amma na kira da kamar yana ce ma Allah Allah ka bani zabi me ya kamata na yi in amsa ma amma na bar sallah ko in ci gaba da sallah kyale mahaifiyata fa aqbala ala salatihi shi jurayj ya ci gaba da sallah ya kyale mahaifiyar nasa bai amsa mata haka ta kira sa bai amsa ba fansarafat ita kuma shi ta juya baya ta koma falamma kana min al gobe kuma shi ta sake dawowa atatuhu wa huwa yusalli ta zo ta same shi daidai wannan lokaci kuma yana sallah faƙalat shi ta sake cewa ya jureju ya kai jureju ya kai ɗana jureju faƙalat shi ce ai rab ai ubangiji na ya ubangiji na ummi wa salati ko na amsa mata ko ci gaba da sallah Allah ka bani zabi me ya kamata na yi in amsa mata ko in sallah in ci gaba da sallah fa aqbala ala salati jurayj bai amsa ma mahaifiyarsa ba mahaifiyarsa ba ke ta juya baya ta koma fa aqbala salatihi ya ci gaba da sallansa falamma kana min al-ghadi jibi kuma ta sake dawowa kwana uku kenan a atatuhu wa huwa yusalli ta kuma zo ta suke shera sallah har wayo dama abin da yasa ya kuma bayan gari kenan ya ci gaba da sallah da bauta ma Allah subhanahu wataala to ta zo har kwana uku tana ta same su a cikin yanayi da yake yana sallah wa huwa yusalli sannan kuma yana cikin sallah fakala faqala ce ta ce Eh, wa huwa yusalli yana sallah fa qalat shati ya jurayju ya kai jurayju ta saki kira sa kenan na uku fa qala jurayju ce har wa yau ay rabbi ummi wa salati ya ubangiji ka bani zabi me ya kamata na yi ya umma na ko kuwa ci gaba da sallah nan fa akbara ala salati sai ci gaba da sallah bai amsa ma ma'amman ba فقالت أنا شيء من تجمع اللهم يا الله لا تمته kada ka sa jureji ya mutu hatta yanzura ila wajhil mumisati har sai ya hadu da fuskan karuwai almumisa su ne karuwai addu'a kenan ta yi saboda me ta samu kanta a cikin bacin rai ma wannan hali ne nana bil adam ko da kai ne ma ba za ka ji daɗi ba tare da cewa sallah yake yi ibada yake yi ta zo ranar farko ta kira bai amsa ba ta koma ranar na biyu ta sake kira bai amsa ba ta koma ranar uku ta kira bai amsa ba ta samu kanta cikin bacin rai da wani addu'a da ta yi masa take cewa ya Allah kada ka sa ya mutu har sai ya haɗu da fuskan karuwa ko karuwa ta juya baya ta wuce kaga wannan babban magana ne mata da cewa ba laifi ya yi ba ba sallah yake yi fata zakar banu isra'il jurejan wa ibadatahu shi yanzu maganan jurej ya shiga gari mutane suka dinga tunawa da lamarin jurej da irin ibadan da yake yi dama ka keɓance mutane kowane iri aiki kake alkhairi ko sharri wani lokaci in an manta da kai zuwa can za tuna da kai hey wani fa lafiya har yanzu fa yana wurin nan fa shi an tuna da kai kuma aikin da kake shi ayi bayani shi ayi ma mutane wato shi mutane sun tuna da junansu abin da kake yi yasa fata za zakara banu isra'ila julajan ibadatahu da irin ibadan da yake yi wa kanat imra'atun baghiyu yutamathalu bi husniha shi ko wata karuwan mace wanda ana buga misali da kyawunta kyakkyawa ce ta kai ha ana buga misali da kyawunta faƙalat shi wannan ta ce in shi itum inda kuna so in kun ga dama la nahu ko la'aftinan nahu zan fitine sa a yake shi ne ustazu ba mai bauta Allah ko zan je inda yake kuma in fitine shi wannan baiwa Allah shi ta dauki niyya fata'arradat lahu tazo a wurin jureju ta gamu da jureju suka hada ido da ita ta bijiro masa dama wannan ne addu'ar da mahaifiyar ta yi kada ya mutu shi ya hada ido da karuwa domin ga maluma suka ce ya kamata mu kiyaye bata ma iyaye rai saboda addu'an iyaye yana tasiri akan diyansu na alkhairi ko ko na mugu kaga alkhairi sallah yake yi kai addu'a da cewa ya hadu da karuwa shi kuma da shede hadu da ita kuwa amma abin da ya faru shine falam yaltafit ilaiha ta zo ta fitine shi a inda yake na ibada jurej kuma bai damu da ita ba bai ma waiwaya ba ya san ma akwai wani ma ke tare da shi jama'a wanda baban wanda mahaifiyarsa ta zo ta yi kiransa har kwana uku tana kiransa bai ansawa wata karuwa za su zo ta dauke musu hankali har abada wanda ta haife sa ta zo ta ce jureju jureju har kwana uku bai amsa ba balle karuwa za ta zo kuma ya amsa mata annabi alaihi salatu wasallam ya ce falam yaltafit ilaiha bai ma ya bai duba ta fa'atat ra'iyan anan ga ba ta samu dama ta fitini jurejo ba kamar yadda ta ce za ta fitine sa shi ta samu wani makiyayi lokacin ko fulanawa ko ko ba su zo ba tukunna ka samu wani makiyayi fa'amkanatuhu min nafsiha shi kenan ta ɗauki ta ba wannan wannan makiyayi fa waka alaiha shi kuma ya auka mata ya yi zina da ita fa hamalat shi ta ɗauki ciki na wannan makiyayi falamma waladat yayin da ta haifi ɗan ƙalat abinda ta ce shi huwa min jurej ai wannan ɗa da kuke gani daga jureju ne shi ya min ciki har na haifi wannan da fatauhu shi ga jama'a an tashi daga gari an biyo jureju bayan gari fastanzaluhu wa hada musa wa'atu sau ma'atahu kawai jureju bai san da hawa bai san da sauka ba aka zo aka fito da shi a cikin bukansa aka fara masa duka aka rusa bukansa ashe makaryaci ne shi shi mutumin banza ne shi ya kuma bayan gari wai na bautan Allah shi lalata yake yana yi ka zo ka ce mana kana bautan Allah kaga matsalan wato mutane kenan in ka ce yau kai Allah za ka kama a cikin rayuwanka ka tsaya hanya a kan hanya madaidaiciya ka yi abin da ya dace ka kauce ma abin da bai dace ba to ido na kanka duran da ka kuskura kai wani kuskuren da kowa da kowa yana yi ka shiga uku haka ne jama'a haka ne yau wani malami a cikin wannan gari ko wani ustazu ko wani limami kawai ya aikata wani abin da kowar kowar aikatawa na laifi shi kuma bisa kuskure ko bisa rudin shaidan ko sha'awarsa ta rinjayesa ya zama yi fada a cikin wannan shi kenan dama akwai mutane da suke na musamman suna jiran irin suna jiran irin wannan maganganu an kama yadawa ke na musamman za ka samu ce zai zauna ana zaune na fira ya shiru ya haba ai Allah ya tona asirin shi ba ku sani ba ne dama na san nadar ina gwada muku makareci ne imanin karya ne haka jama'a shi sa yanzu yanzu ga labarin ka zai watsu a cikin gari malam wani ya aikata kaza musa zuwa ne ya aikata laifi kaza kuma laifin kuma wanda kowa da kowa ke aikata wani shi kuma musa zu laifin shi shine ya ce Allahu ya ce Rasulullahi kuma shi ma dan adam ne kaman ku shi ma adam ne ka ku yadda kuke da sha'awa haka yake da sha'awa iyaka kawai abin da ke ciki ne in ya tuna daga Allah shi ya kama sha'awarsa bai sake kansa ya aikata abin da Allah subhanahu wataala bai so akan bisa ganganci tayyib jureju ya shiga matsala jureju bai san hawa bai san sauka ba an zo a masa duka aka rusa gidan bautansa annabi ce fatahu fastanzaluhu wa hadamu sau'atahu suka rusa sauma'atahu suka rusa gidansa wa ja'alu yadribunahu har duka ma kai masa ana masa duka faqala shajure yake ma sha'anakum me ke faruwa da ku ne lafiya me ke faruwa ne ku bani labari dole zama wato abin ya bashi mamaki mana baka san hawa ba ka san soka ba a zo a fidda kai wurin bautan ka a kona wurin bautan ko a rusa wurin bautan sannan kai da kanka a dinga yi maka duka dole tambaye su me ke faruwa ne kalu shi suka ce zanaita kai baka sabu na ke faruwa ba ai zina kai zanaita bi hadhihi al ai zina kai da ga karuwa sun kawo ta ita da dan fawaladat minka har ma ta haifa maka wannan da qala shujure ce aina sabiyu ina dan da ta haifa faja'u bihi shi suka kawo jaririn suka kawo jariri gashi nan makarake kawai gashi to gashi yau ka ya kare qala shujure ce da'uni hatta usalli ba ma ba ma ba ne shi ku kyale ne ku ba ni dama har in sallah fa sallah jirar ya tashi salla sallah man sarafa yayin da ya gama sallah fa atas sabiya shi zo wurin wannan jariri fa ta'ana fi batnihi shi sa dan hannunsa ya ya wato ya tsakari ko ya tsakari tumbinsa ma'ana ya sa hannu ya ya soki tumbinsa ya ce masa ya gulam ya kai wannan da man abuka wani ne babanka kala shi wannan da ya ce fulanun ra'i ai wannan makiyayi shi ne babana faƙbalu ala jurej yanzu kuma aka sake fuskantar jurej yi na suna sumbatansa mana su yi nadama abin da suka aikata kin wa ta tamassahu na bihi suna share masa wato suna share jikinsa don ya riga ya sha duka san duka ya ka fara maka dukan jama'a kowa na duka inda ya samu ne za ka fari kana birgina wani ya sa kafa ya shure ka wani ya duke ka wani ya komi tun da ya tabbata cewa jureju bai san hawa bai san sauka ba abinda aka fari masa kenan ana ta sassan na kuma ana share masa cikinsa wa kawo shi suka ce nabni laka ma'atan min zahabin abinda ya kamata mu yi za mu sake gina maka wurin bautanka amma na zinari za mu sake ginawa amma za mu gina ne da kayan zinariya ƙala shi ce la a ban so wannan ba abin da nake bukata ba kenan a iduha min tinin kama kanat abin da ku gani na ginin lakan nan kuka rusa kuma da irin wannan shi kawai nake so irin yadda da yake shi nake bukata ya kasance ba abin na zinariya nake so ba fa fa'alu shi suka sake gina masa wato wurin bautansa kamar da yadda yake da wannan shine mutum na biyu wato jariri na biyu wanda ya magana lokacin da yake wato a cikin ragga ko wato ragga na jariyantaka bayan annabi isa wannan shine mutum na biyu shine aka ce masahibu jurej kafin mu wuce mutum na uku mu yake wasu hukuce-hukucen da maluma suka tattauna akan lamarin wato ko abin da zuwa cikin kisan jurej yanzu mahaifiyar jurej ta zo yana sallah take kiransa ya ki amsawa yanzu ya halatta in kana sallah ka ji babanka ko ummanka ta yi kiran ka bar sallah ka amsa kiran ko dai ya za ka yi maluma suka ce wannan daga cikin wasu maluma suka ce wannan shari'a ne na banu isra'ila kafin zuwa annabi alaihi salatu wassalam ta shesa ba lalle ba ne mu yi aiki da shari'an da aka so kama banu isra'il in bai dace da mu shari'an mu ba shawansu daga cikin maluman suka dawo suka ce in ma a cikin shari'an mu ne idan mahaifiyanka ne ta kira ka shi ka amsa amma mahaifinka ne babanka ne ba za ka amsa ba suka ce dalili ko gashi a nan ga umma ne mahaifiya ce ta zo ta yi magana da yake amsawa kuma ga abin da ya same su wai suka ce a'a idan sallah ce ta nafila sallah ce ta nafila in kana sallah ɗaya daga cikin mahaifanka suka kira ka ka bar nafilanka amsa man falilla ne ka ci gaba da sallanka ma za ka amsa ba wannan shine abin da wasu daga cikin maluma suka fada idan nafila ne ka amsa kuma ba nafila bane sheka ci gaba da sallanka in farilla ce wasu daga cikin maluma kuma suka ce ya danganta da mahaifinka ko mahaifiyanka idan ka san mutum ne wanda ke da yawan fushi in ya neme ka bai same ka ba in kana sallah misali sallar nan ko sallah na fila ne in ya kiran ka ka amsa amma ka san halinsa sheka duba a ware in ba amsa ba ba amsa ba zai yi mini mummuna addu'a in na fila ne sheka bari ka amsa masa kawai daga baya za ka zo ka ci gaba da na filanka wani su ne wasu daga cikin banganun da maluma suka fada manan ma maluma suka yi bayani wato akwai abin wato abin da ake dauka na amfani a cikin wannan shine akwai falalan yi ma iyaye biyayya kada mutum ya yi wasa da iyayensa ba a wasa da lamarin uwa ko lamarin uba ya kamata mutum ya kiyaye kada ya aikata wani abin da zai jawo fushin ɗaya daga cikinsu kaga jure jure sallah yake yi mahaifiyan kuma ta masa addu'a ta da cewa bautan Allah yake kuma addu'an shi ta bisa balma abinda ta ce wato ta takaita takaita ne ta masa ma addu'a mai girma ba ya hadu da fuskan kawai ba wai ya yi zinan ba a ya hadu da fuskan kuma ya hadu da fuskan Allah ya karbi addu'a sababin wancan karuwa da ta zo ta nemi ya yi zina da ita bai ma kula da ita ba amma dai Allah subhanahu ta'ala ya karbi addu'a Allah ta'ala ya samu dace sannan kuma mu gane cewa duk lokacin da ka himmantu da wani lamari wani abu ya dame ka amma ka kazafi amma karya an tumce ka an fari maka ba daidai ba duk wani abin da baka aikata ba aka ce maka kaka ɗauki fansa ka ce kai za ka fansa kai karama inda ya kasan kariya ake yi bar kowa da Allah kawai kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ku roki Allah ya wanke ka yau ko gobe gaskiya za ta yi halinta kuma gaskiya zai bayyana duk wanda suke maka kariya, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya tona asirin su wannan shine lamarin da ya kamata mu gane kada ka damu kaka damu musamman daga cikin bayin Allah akwai wannan su abin da suke gani kawai su ne a ga kunyanka dama ana fama kama da laifi ba kama da laifin kuma sha'an kirkiro kuma karya sha'an kirkiro laifin alaƙa maka ka doki allah shi ne wanda shi zai defendin ka kada ka yi rigima da kowa koma ga allah subhanahu wa ta'ala ga jureji ya sha duka gashi nan ka yi zina har ta haifu gashi nan amma yake ku bani dama in koma ga Allah ya koma ga Allah ya yi sallah ya roki Allah Allah kuma ya wanke shi haka ne kai kuma Allah subhanahu wataala zai wanke ka sanan daga cikin kisan jurej akwai karama na waliyan Allah subhanahu wataala duk wani mutumin da ya kama Allah da gaskiya yana bauta ma Allah subhanahu wataala ba ƙarya yake yi ba riya yake yi ba ba don a gani ba wallah kai hankali da wannan mutum mutum ne wanda ke kusa ga Allah subhanahu wataala abin da ya ce ma Allah Allah zai karba masa mun ga hadisi a satin da ya gabata sannan idan mutum kana tare da gaskiya kana tare da Allah babu yadda za a yi wani fitile ka a cikin rayuwa shi dai Allah ya ga dama ya jarabce ka amma wani ya ɗauki cewa shi ya ɗauki wato zai ɗauki lokacinsa saboda fitile ka ya dame ka zai wahar da kansa ne kawai shi sa mu kasance tare da Allah Allah zai kasance tare da mu kuma zai mana kariya ga duk wani mutumin da ya so ganin kunyar mu a cikin rayuwa mu sannan Allah na ba mutum kowane wato mutumin da ya kama hanyarsa yana ba sa mafita a cikin al'amarinsa ga jurej ya samu mafita Allah ya wanke sai ya nuna masa gashinan Allah ta ya samu dace sannan mutum na uku annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa baina sabiyun yarda'u bin ummihi a yayin da wani jariri kuma yana sha nono ana renonsa yana shan nono daga mahaifiyansa famarar rajulun rakibun ala dabbatin farihatin wa sharatin hasana shiga wani mutum mahayin doki babban mutum ne irin mutane dai masu girma masu daraja alama manyan mutane wanda shine kowa ke so ya gani ko? kana zo da wani ya zo da hundai ya wuce ce masha Allah Allah sa dana ya kasance irin haka ko ba haka ba ga wani sarki ya wuce ana masa wato escort masha Allah irin wannan kowa ke son ɗansa ya kasance wannan shine abin da mahaifiyar ta ce da ta ga wannan mutum ya wuce ke ta ce faqalat ummuhu shi mahaifiyar ta ce Allahumma jalibni misla hada ya Allah ka sanya ɗana irin wannan mutum mai daraja mai girma mai mukami mai matsayi shi wannan yaro fatara ka sadaya shi sake mamman mahaifiyarsa ya daina shan nono wa aqbala ilayhi sannan shi fuskanci wannan fa nazara ilayhi ya kalli wannan mutum da aka ce ya kasance irinsa an yi addu'a ya kasance irin wannan mutum faƙala shi ce allahumma la ta ja'alni mislahu wannan jariri ya ce ya allah wannan addu'a da mafiya na ta yi in kasance irin wannan mutum ya allah kada ka sa kasance irin wannan mutum sun ma na sadihi fajara yar tadi yana faɗi wannan magana ya sake komawa ya kama maman mahaifiyarsa ya ci gaba da shan nono faka anni zure ilayhi abu ya ce kamar ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa yahki irtida'ahu yana bada labarin yana haikato yana haikato yana bada labarin yanda wannan yaro ke shan nono bi usbu'ihi as-sababa fi fihi a lokacin da annabi alaihi salatu wassalam da yake bada labari yanda wannan yaro ke shan nono ya sa manuniya ya tsatsa manuniya a cikin bakinsa ya ce shi yaron ya koma da bakinsa a cikin nono yana sha shi annabi yayi haka wato manuni ya sa a cikin bakinsa yaro ya ci gaba da shan nono qala annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa marru bi jariyatin ana nan kuma shega wata baiwa ko yanga an zo an wuce da ita wa hum yadribunaha tana shan duka ana yi mata duka wa yaquluna suna ce ma wannan baiwa ko yanga zanaiti sarakti kin zina ki sata wahiyar ta kulu ita kuma wannan koyon ga tana cewa hasbi allahu wa ni'mal wakil hasbi allahu wa ni'mal wakil mana ana tuhumanta ta yi zina ana tuhumanta ta yi ita kuma tana ce hasbi allahu wa ni'mal wakil allah kada ya ishe ni madalla da wanda ya dogara ga allah subhanahu wa ta'ala wanda shine allah fa qalat ummu shi wannan dai mahaifiya har wayo ce. Allahuma la taj'al bini mislaha ya Allah kada ka sanya dana ya kasance irin wannan baiwa da ake maduka ana zaginta ta yi zina ta yi sata fataraka rida'a fataraka rida'a she wannan da kuma ya sake nunin mahaifiyarsa wa nazara ilaiha she kalli wancan baiwan Allah wanda ake maduka kamar lokacin farko da ya sake mamman ya kalli mutumin nan da ya wuce mai matsayi faƙala shi wannan jariri ya ce allahumma ja'alni mislaha ya allah ina roƙon ka sanya ni irin wannan koyon gada ake maduka wannan da ake ce ta yi sata ta yi zina mahaifiyar ta ce allah kada ka sa ɗana ya kasance wannan dan ya ce ya allah ka sanya ni in kasance irin wannan mutum tsohon mu a fahunalika a nan taraja alhadif yanzu fira aka sake musayin fira tsakanin dada da mahaifiya faƙala ce ce marar rajulun hassanul hai'a allahumma jalbini mislahu ta yaya za a yi na ga wani mutum kyakkyawa mai daraja mai girma na ce allah ka sa ya wato ka kasance irin wannan fakulta shi ka ce allahumma la tajal li mislahu ya allah kada ka sa kasance irin wannan mutum wa marru bi hadhihi al-ama sannan kuma gashi an zo an wuce da wannan koyanga ya dirbuna hawa ya kolon ana mata duka kuma ana cewa zaneti sarakti kin yi zina kin yi sata faƙultu Allahumma la ta ja'al bini mislaha ya Allah kada ka sanya ɗana ya kasance irin wannan koyon gada ake maduka ana tuhumanta ta yi zina ta yi sata faƙulta she kai wannan jariri ka ce Allahumma ja'alni mislaha ya Allah ka sanya ni kasance irin wannan mata da ake maduka ake tuhumanta kala shi wannan jariri ya ce inna zalikan rajula wannan mutumin da kika gani farko kyakkyawa mai matsayi jakana jabbaran mutum ne mai girman kai mutum ne mai jiji da kai fakultu shi ne ce allah ba la ta da ne mislau ya laka kada ka sanya ni kasance mutum mai jiji da kai mai girman kai mai taurin kai mai mai mutane girman kai ban son kasance mutum mai girman kai shi sa ce ya Allah kada kasan wato Allah subhanahu wataala ya nuna masa wani hali daga cikin halin wannan mutum ba so kasance mai wannan irin wannan mutum wa inna hadhihi sannan wannan jariri ya ce mata wannan kuma gada da ke gani ya kuluna laha yake suke ce mata zanaiti kin yi zina walam tazni ba ta zina ba ƙarya ke mata wa sarakti sannan ana ce ta yi sata walam tasri kuma ba ta yi sata ba mana ba wani abun da ta yi na laifi illa tuhuma ne kawai ana zaginta ana mata duka ba ta ci ba ba ta sha ba fa qultu shi wannan jari ce Allahumma ja'alni mislaha ya Allah ka sanya ni kasance irin wannan mata wanda ba ta da laifin komai wanda wato kubtacciya ce ba ta da laifi kenan abinda ake duba ko abinda mu muke duba cikin rayuwa shine matsayi kyawu shi muna kwaɗin iya musu kasance irin wannan ko ba haka ba amma idan muka duba martaba na ƙasa sha ce a wannan babu wanda ke son ɗansa ya kasance irin wannan alhali kuma mizani wurin Allah subhanahu wataala ba haka nan bane ba jama'a ko ba haka ba ne? muna nan da wannan muna nan da wannan ku barin ba ku misali kusa misali da kusa wanda zai kawo mana sauƙin fahimta yanzu ɗanka ya ce zai karatu islamiyya akwai masu wannan gida. sha fara buga mishi misali da wane da ya karatu ya kare mai kasance haka ne ko ba haka bane sha tambaye kawai yanzu kai karatun da ka kare ba me za ka kasance me za ka yi cikin rayuwanka ina za ka samu aiki wanda shi da tambayin da ake shi za ka samu hata a cikin malumma wanda suke fifita iyansu su yi boko sama da islamiyya jama'a wallahi a akra lokacin da yake akara akwai wani malami daga cikin wanda ake darajawa a cikin fm yake magana yake magana yake ba da ƙarfin gwiwa a yi boko ba wannan ba shi ba da laifi kuma inda ya samu laifi shine kushe makarantar wato karatu islamiyya da irin buga wannan misalayya ya kamata ɗaya mu yi boko mummun islamiyya ga inda islamiyya ya kai mu ga shi kaza kaza yana fari abubuwan da babu daɗin ci jama'a da yake akwai waya kai tsaye ana kira wani daga cikin wanda suka san shi ya yi masa ke kiransa yake ce masa mana ya ce eh, yau matsayin da kake nan wanda ya yi boko bai sai kai wannan matsayi ba ya buga masa misali da kai da wani da wani da wani tare kuka taso boko suka yi amma kai islamiyya kai a yau garin nan babu wanda ya san su kabba ki daya amma kai allah ya daraja ka yau an san ka a cikin wannan gari da an ce malam wani kowa ya sani wannan bai shaka daraja ba wannan kawai bai shaka daraja ba su kuma suna nan da rayinsu kuma ba a san su ba ba ma san suna nan ba to jama'a muna da irin wannan yanzu kana da da kana hango minista ya kasance minista ko devite ko wani prefe ko mayor kowane kudi za ka kashe za ka kashe saboda ɗanka ya kasance ya samu wannan matsayi amma islamiyya zo ka tambaya islamiyya simil ekolaji an koriya rushe an zo an zage mu ya je boko ya biya su mil a kan karatun ɗansa yana mai farin ciki yana jin daɗi saboda za a waye gari yaro sai kasance minister nan kuma ba abu da zai kasance a gabanin jakka shi da za ku tambaya kuɗe kwalaji an fara makaranta wata shida bai zo ya biya ba kun kore shi kuma ba ku da hanyar ku kore shi a zo kuma a zage ku a ƙara wannan shi abu da ke faruwa matsayi na duniya shi muke kallo kuma da wannan muke awo ma a wurin Allah ba shi ba ne ba a layi alhamdu da yawa daga cikin mutane sun fara fahimta yanzu ma inda ya kamata a ce mun mai da karfin mu kenan jama'a dole ne daga cikin iya da muke haifa yana da kyau abin da ya kamata mu shi ne musa su su yi karatu bin duka kada mu nuna musu falalan karatu kaza akan kaza ilimi ilimi ne ka hada boko ka hada islamiyya ta kowane fanni Allah ta'ala zai da darajar ka zai kara muka daraja sama da ce muna fifita boko ka islamiyya sannan mu dawo akan mutane mu na dafa mu yanzu na ce mana da babban murya lokaci ya yi da ya kamata mu dawo a cikin hankalinmu mu ba da karatu karshi ɗiyanmu su yi karatu kuma kun abin da kuke yi a yi. ko shi na faɗi ba ku gani ba ba ku abinda kuke yi ba ba ku gani ba ha kun gani kai juman da wuce ba ku je kun bude masallacin juma ba wace ba ku sani ba wannan jama'a kuskure ne wallahi kuskure ne liman ko na biya kamata samu matsayi akan wannan komite ya kamata su samu a kan wannan ba butun lamarin siyasa ne ba butun lamarin kabila bane ba butun lamarin lamari ne na addini dole in sha'anin masallaci ya zo misalin masallaci irin masallacin juma'a maluma za tara su zauna su tattauna ya dace ko bai dace ba ya dace abu da masallacin juma'a sha a ce magana ya fito daga majalisan malaman da fango wuri kaza ya dace abu da masallacin juma'a sha abu da yi sallah kowane ne mai shi in bai dace ba gwada mishi bai dace ba